حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا يوضع يوضع مبوانا الدنيا يوضع مبوانا الدنيا Allahumma anta abuwan kareem. Wani inna nas'aluka al-huda wa tuha afafa wal gina wal maghfira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جميل. إن الله اصطفي آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم to alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu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 saboda wani shugula wanda ya fi karfi na ina neman jama'a su yafe mu kuma insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba da mu ci gaba da karatun za mu karanta abin da ya sawwaka sannan kuma sai mu yi addu'o'i na alkhairi jiya mun kwana inda Allah madaukakin sarki yake magana wato kenan akan soyayya idan kun kasance kuna son Allah to ku zo ku bi ni ma'ana ku zo ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku ku kuma zai so ku kuma shi mai gafara ne to yau za mu karanta wata fikira ta musamman a cikin karantarwa irin na alkur'ani nan an yi maganar soyayya in kuna son Allah to ku zo ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku kuma shi mai yawan gafara ne wato kenan sannan ya umarni da ai da'a to sai yace bismillahir rahmanir inna allaha tafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin sai ba bamu wato kenan sample na mutanen da suke son Allah suka yi ma kuma Allah da'a saboda sai ba bamu sample na wa'annan mutanen da kuma zaben su da Allah madaukakin sarki a cikin dubu saboda daraja da Allah ya ba su a matsayinsu na masu biyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki can an umarce mu da ce wala di wallaha war rasula fa inta wallahu fa inna la yuhibbul ku ma Allah manzon sada'a in kun juya baya Allah madaukakin sarki baya son kafirai to yanzu ga sample na wa'anda suka bi Allah ce inna Allah hastafa adama lalle Allah madaukakin sarki ya zabi annabi adam sadaka Allah ya zabi annabi adam a matsayinsa na abul bashar uban wato kenan talikai uban 'ya'yan adam mu mutane kenan shine dan adam na farko ko kuma shine adam din ma da kansa halitta na farko a irin namu jinsi din na mutane to kaga ba kai aka zaba ba ba ni ba ba kuma wani ba wa aka zaba annabi adam adam alaihi salatu wassalam Allah ya zabe shi da wannan matsayi ba tare da yayi kowace irin dabara a nasa bangaren ba babu wani kokari da yayi illa iyaka iktiyari ne daga Allah madaukakin sarki da haka ba laice yukbiru ta'ala annahu iktara hadhihi albuyut Allah madaukakin sarki a wani aya yana babu labarin cewa ya zabi sample na wayannan gidaje ala sa'ir ahli al-ardi ya fifita su akan sauran mutanen ban kasa gaba daya fastafa adam alaihi salatu wassalam sai na farko ya zaɓi annabi adam amince Allah tabbata a gare shi kalaqahu biyadihi sai ya halice shi da hannunsa kalaqahu biyadihi Allah maɗaukakin sarki ya halice annabi adam da hannunsa wa nafaka fihi min ruhi sannan ya fura masa wato kenan ransa wa asjada lahu mala'ikatahu kuma ya ce mala'ikunsa su masa sujada Allah ya halice shi da kansa Allah ya fura masa rai da kansa duka ga wannan daraja ne da daukaka ko kaga musa sai da ce iyayen mu suka haife mu kaga darajar bata kai wancan ba kenan sannan ya sa mala'iku kuma duka na sama da ƙasa yace su masa sujada sannan wa allamahu asma'a kulli shay'in Allah ya ilmatar da shi sunan ko menene a bayan duniyar nan ma'ana ya sanar da shi ilimi mai yawa wa askanahu aljannata sannan ya zannar da shi a gidan aljanna an yi duniyar nan kafin aka yi adam da shekara miliyoyi amma Allah da ya halice sai sa shi a gidan aljanna kaga wannan ba karamin mutuntawa bane wannan karramawa ne sun ma humin ha sannan sai aka saukar da shi daga aljannar aka dawo da shi nan duniya limalahu fi zalika min alhikma saboda hikimar Allah madaukakin sarki yasa dalili ya zo ya faru Adam aka sauko shi nan duniya kaga da ba dan haka ta faru ba da yanzu ba ma garin dan ba wala Allah ba dan ban ma da ba ma duniyan nan babu kuma wato kenan ta. wastafa nuhan sannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya zabi annabi nuhu wa ja'alahu awwal rasulin ya sanya shi ne farkon manzanni ba athahu da ya aike shi farkon manzo adam alaihi shi ya zo kafin mutane su zo ko yauwa saboda haka wani annabi da zai ka iya zuwa tsakanin adam da annabi nuhu sai dai ya zama annabi kenan ba manzo ba amma annabi nuhu shine farkon manzo kamar yadda nan malam ya ishara a kai ila al zuwa ga mutanen ban kasa lamma abadan nasu al'authana lokacin da mutane suka fara bautan gumaka wa ashraku billahi ma malamin na sultanan kuma suka shirka suka tarayya da Allah irin abun da Allah bai saukar da dalili na yinsa ba wantaka malahu sannan Allah madaukakin sarki ya ɗauka masa fansa mashi annabi nuhu lamma talat muddatuhu baina zaharane qaumihi lokacin da ya zanna shekara da shekaru shekara da shekaru a cikin mutanensa yana musu wa'azi wajen shekara 950 yana musu wa'azi ba su ɗauki wa'azin ba ba su mutunta shi ba ba su mutunta abin da Allah maɗaukakin sarki ya koshi da shi ba sai Allah ya yi masa ramuwar gayya akan wannan mutanen kaga wannan ma wato kenan mutuntawa ne ya masa wannan ramuwar gayya din a lokacin da ke kiransu dare da rana a asirce a bayyane amma wannan bai kara musu komai face su guje wa Allah maraukakin sarki don haka sai annabi nuhu sai musu mummuniyar addu'a sai Allah ya kawo ruwan tufanin sai zo nutsar da su daga na farkon su har zuwa na karshen su babu wanda ya tsira a cikin wannan mutanen sai dai wanda ya bi addinin Allah tare da annabi nuhu alaihi sannan Allah ya zabi annabi Ibrahim ya zaɓi annabi ibrahim a matsayinsa na khalili shine ne khalili ake kiransa khalilullahi shine badadin Allah kaga badadi fi aboki yau badadi shi wato kenan zai iya a fadan kan yanzu zai iya duk abin da ya ga dama amma aboki yana da certain limitation wallahu a'lam to Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi a matsayin badadi wa minhum sayyidul bashar katimul anbiya'i alal idlaki muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin waɗanda aka zaba wato kenan a zuriyar annabi ibrahim akwai wato kenan shugaban talikai gaba su a ban ƙasa su da arnan annabawan annabawansu da su da sauran talakawa kowa da kowa shugabansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuriyar annabi ibrahim sannan wa ala imrana allah ya zaɓi iyalan imrana abinda ake nufi da ala imrana wato shine imrana din shine mahaifin na na maryamu da ake ce mata maryamu ibnata imrana lati asanat to haka Allah ya zaɓi wannan family din ta hanyar ɗaukaka darajar na na maryamu da kuma ɗan da ta haifa shine isa alaihi salatu wassalam shi kuma ana kiransa isa ibn maryam don ba shi da wato kenan uba to sadaka bin Allah maɗaukakin sarki yakan taimaka sannan zaɓi na Allah maɗaukakin sarki shi ma kuma yana da nasa wato kenan damar to mu je isqalat imratu imran zuriyatan ba'dha min ba'd wa'annan da kake ganin su da muka kirgo da Adamu da Nuhu da Ibrahim da ala eh, ala imrana Allah ya fifita su alal alamin akan talikai baki daya su sai ce zuriyatan ba'dha min badin zuriya ce sashen ta daga sashe Nuhu in ka bi salsala za ka fito daga annabi adam ah, sannan eh, ibrahim shi ma ya fito daga nuhu din alayhi salatu wasalam isa dan maryamu da maryamun gaba dayansu sun fito daga zuriyar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma fito daga zuriyar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sadaka zuriya ce daya a cikin daya wallahu sami'un lalle Allah mai ji ne alimu kuma masani إذ قالت امرأة إمران إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Allah madaukakin sarki ya ce iz imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ka tuna lokacin da matar imrana imranan da muke cewa shine baban na na maryamu kenan ko maryam ibnatu imran allati asana farjaha to baban imranan matarsa ne take cewa eh, eh, lokacin da ta samu ciki saboda burinta na taga ta yi hidima ma musulunci ta yi hidima ma wato kenan masallaci sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batani Allah abin da yake cikin zuciyar nan nawa ta cikin cikin nan nawa na yi maka alwashi shine bakance kenan ko na sha maka alwashin cewa in na haife shi zan bar shi yan tashi ya zama aikin masallaci kawai yake ya zama yana kula da baitul miqdas ya share ya gyara sahu ya kawo ruwan alwala ya daidaita sahu ya bude masallaci ya rufe ya kira sallah aikinsa dai kawai hidima ma masallaci ta ce haka zan yi na yi wannan alkawarin don haka yanzu abin da nake so fa daga balmin ne allah ka karba mu sau da a lokacin tunaninta shine wato ɗa namiji take so ta haifa ita wannan abin nan eh, eh, matar imrana din ita ce ake kiranta kuma hannatu ah, bintu fakus hannatu bintu fakus ibn isaac a cikin ta kenan ko yake cewa wa kanat imra'atun la tahmilu ta kasance mace ce wadda ba ta ta samu tsawon lokaci ba ta taba daukan ciki ba bara'at yawman da'iran wata rana sai ta ga tsuntsu ya zuku farkahu yana wato kenan kula da dan tsakonsa tsuntsu ya ɗauko abinci yana ta kokarin eh, sai ya ba ɗansa cikin bakinsa don haka fashta hatil waladu sai ta ce ita ma Allah maɗaukakin sarki ya bata damana wanda za ta daga kula da shi sai ta je tana sha'awan wannan tana begen Allah ya sa ita ma ta samu ciki ta haifi ɗa ta kula da shi kamar yadda wannan tsuntsuwa take kula da ɗanta fada'atillaha ta'ala sai ta yi addu'a sai ta kira roƙi Allah maɗaukakin sarki an ya haba ha waladan ya zama ya ba ta ɗa saboda addu'anta shine gurin Allah Allah ya ba ta ɗa kaga bata je gurin bokaye ba bata je gurin masu kulumboto ba bata je gurin kama kama ba kuma directly ta tambayi Allah madaukakin sarki Allah ya bata da dan haka fastajaba Allahu du'aaha sai Allah madaukakin sarki sai ya ansa addu'ar wannan baiwar Allah wa waqaha zawjaha zawjuha saboda lokacin da mijinta ya sadu da ita fa hamalat minhu sai ta dauki ciki a wannan lokacin falan mata haka katil hamla lokacin da ta tabbata cewa eh yanzu kan fa ya shiga ciki ya shiga murna ya same ta kuma tana fatan ɗa namiji ne nazarat an yakuna muhararan sai ta yi bakancin ciwon za ta yan tashi ya zama khalisan mufragan lil ibadati ya zama ya ba zai komai ba ba zai je kasuwa ba ba zai je gona ba ba zai je ko ina ba zai zanna a masallaci yana bautar Allah maɗaukakin sarki likidi mata baitul mikdas ya rika kuma hidima a wannan masallaci na kudu da ake kiransa baitul mikdas to shine tace rabbi inni la zatu laka ma fi batani muharraran fa ga balmi ni innaka anta samiul alim lalle Allah ina roƙonka ka an samu ya zama na haifa dan kuma na bashi wannan cikakkiyar dama na yi hidima a masallaci kai Allah sami du'a'i mai jin addu'a ta ne al'alimu bi niyyati masani ne akan niyyata walam takun ta'lam ma fi ha a zakaran am unsa amma lokacin bata san me a cikin nata ba ɗa namiji ne ko mace ne amma ita dai tunaninta ya fi karkata cewa wato ɗa namiji ne za ta haifa a wannan lokacin to mu ji malam فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله بارك فيك فلما وضعتها a lokacin da ta haifi da ta haifu sai ta ga kuma ya mace ce ita kuma gaba ɗaya ta dara hankalinta akan ɗa namiji ne saboda tunanin cewa tana son wanda zai zo kula da masallacin na a ce kuma daga cikin zazanta ne to kuma sai gashi wato kenan ta haifi ɗa eh, mace qalat sai ta rabbi ya ubangiji inni wada'tuha untha gashi kuma na haife ta ya mace ce na haife ta ya mace ce wallahu alam bima alhali kuma Allah ya fi sanin abinda wato kenan ta ta haifa yanzu ana abinda nake so mu lura da shi shine Allah shi yasa wannan ciki ya kaddara eh, ɗaya mace ce ya san komai da komai shi ya kula da yamacin har lokacin da aka zo aka haife ta babu abin da Allah bai sani ba kuma ita na na maryamu ai na na hannatu ta san cewa Allah ya sani amma kuma sai take cewa rabbi inni wa zatu ha'unsa ya Allah gashi kuma ya mace na haifa yanzu anan tana sanar da Allah ne ya san cewa ta haifa abin saboda Allah bai sani ba ko kuma menene ina malaman balaga suke ce wannan a'a izhar tahassur ne yana daga cikin agradul khabar shine izhar tahassur kamar ta nuna dan wato kenan karaya wato kamar tana nuna wani dan karaya da wani dan damuwa damuwanta ba wai macen ne ba ta so ba amma tana son wanda zai yi ma masallaci hidima ya yi ma addinin musulunci aiki saboda haka kuma namiji ya fi karfi a irin wa'annan al'amura domin shi zai shiga cikin masallaci kowane lokaci ya kowane irin aiki yana da wannan abin nan din saboda haka wato kenan kamar ta bayyana dan karaya ne a cikin zuciyarsa kan ba haka ta so ba da ya kamata a ce ɗa namiji ne sai Allah ce wallahu alami ba wadata Allah kuma ya san wato kenan abin da ta riga ta haifa din sannan sai ta sake cewa walaisa zakaru kal unsa namiji ba zai zama kamar majaba ba ai a cikin hidimar masallaci don mace akwai lokacin da za ta samu na laruri wanda masallacin ma zai zama mata wato kenan nesa nesa za ta iya zama a cikin masallaci da irin wannan yanayin ba amma namiji shi ba shi da wannan wato kenan damuwa din saboda haka sa zakar kal'unsa duk da aka sai ta ce in nisa mai tuha maryama na sa mata suna wato maryam fihi dalilin ala jawazi tasmiyati yawmil wulada wannan aya kuma hujja ce akan cewa ran da aka haifi da a ranar za a iya sa masa suna a ranar so da yanzu nan ta haifa yanzu nan ta ce rabi ini wa ta unsa yanzu kuma ta ce rabi ini ha maryama na sa mata suna wato kenan nana maryamu akwai dalili kenan ko to akwai dalili in haka ne akwai dalilin cewa mace mata za ta iya sa wa ɗanta suna eh? <laughs> ta ce inni wa ta unsa walaysa zakar kal unsa wa inni samaituha maryama na kuma na kuma sa mata suna maryamu daga nan nan kuma aka sa mata suna maryamu mun gane wannan yawa sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ranar maryamu sai ta ci gaba da cewa wa inni uizuha bika ya Allah ina nema mata tsari da kai kai ne nake so ka tsare ta wa zuriyataha da kuma zuriyanta mina shaidanin rajim daga sharrin shaidan wanda yake abin jefewa kaga anan ta yi mata addu'a mai abin nan kuma kamar tana karantar da mu cewa wajibi mai addu'a yayayenmu in an haifi da ana murna to bayan an yi murnar sai a yi masa addu'a kuma Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga shaidan Allah ya kare shi daga musifa Allah ya bashi kaza Allah ya zamar da shi kaza Allah ya sa mai imani ne Allah ya sa kaza kaza kaza ko yau kaga mu yanci addu'ar mu da Hausawa sai ya ce Allah ya raya Allah ya raya Allah ya raya to ya rayu akan me akwai bukatar mu sa abinda muke so ya zama ya rayu a kansa a wani karo aka samu to Allah ya raya Allah ya raya to Allah ya raya akan me akwai bukatar mu rika yin addu'ar mu abinda. kaga nan tace inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ina nema mata tsari daga shaidan abin jefewa ina nema ma zuriyar ma kenan ashe ya halatta mutum ya yi addu'a a zuriyarsa gaba ɗaya Allah ka ba mu zuriya mai albarka ya zama ɗanka ɗan ɗanka ɗan ɗanka jika jika jika eh, wannan abin ɗin can ɗin ya tafi haka haka na tafi tafiya mai kyau to kaga an yi hakan nan wato kenan an samu dacewa to mu je mana fa daga balaha rabbu mulin hasani فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا الله يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah madaukaki sarki ce fata kabbala rabbuha sai ubangijinta kuma sai ya karbi ita wannan na na Maryamu ai takabbala min ummiha Allah ya karbe ta daga wajen mahaifiyanta naziratu wanda take ta riga ta yi alwashi cewa in ta haifa dan na masallaci ne wa annahu ambataha nabatan hasanan kuma Allah maɗaukakin sarki ya rayar da ita rayarwa wanda take mai kyau ya girma da ita wato kenan girma wanda yake mai kyau ai ma'ana ja'alaha shakalan malihan ya sanya ta ta zama mai kyakkyawan sifa wa manzaran kuma mai kyakkyawan gani in ka ganta a bar sha'awa halittar ta kuma tsayayya bahija wadda take mai kaye Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya ta a cikin wannan kina wai sirri laha asbab al-qubuli wa qaranaha bi salihina min ibadati tata'allam minhu al-ilma wal khaira wad dina sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya ta wato kenan daga cikin abubuwa abubuwan da suke nuna Allah madaukakin sarki ya karbe ta sai Allah madaukakin sarki sai ya jibanya ta a jikin salihan mutane tunda ta sadu da salihan mutane za ta tashi mai saliha ko yawwa anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi sai Allah madaukakin take jibintar da ita zuwa ga salihan mutane cikin bayin Allah masu ibada dan haka za ta koyi ilimi daga gurin su za ta koyi alkhairi za ta koyi wato kenan addini dan haka Allah ce wa ha zakariya sai ya zama zakariya shi ya dauki dawainin renan da zakariya kuma shi waye annabin Allah ne shi ma manzon Allah ne saboda sai zama to kin haifi da to alhamdulillah alhamdulillah ya kai a kawo ta gidana aka kawo ta tana kusan annabi zakariya kullum a ko ne ta haka shi yake nusar da ita shi yake karantar da ita shi yake tsara mata wato kidan yadda rayuwarta za ta kasance saraka za ka iya cewa waka falaha zakariya ko kuma waka falaha zakariya duk kowane aka faɗa wato kenan abin nan ibn asa ke cewa ma zalika illa annaha kanat yatima saboda ita na na maryamu ta rayu tana mareniya to shi yasa sai ta koma karkashin kula wato kenan annabi zakariya ta koma karkashin kulan annabi zakariya saboda haka shi kuma zakariya dama kullun yana masallaci kullun yana karantarwa kullun yana ba mutane sallah to da haka sai ya zama ita ma na ne maryamu kullun tana masallaci kullum tana masallaci kullum tana ibada da haka sakamakon haka tunda ita ya mace ce nan sahu na mazaje sai aka bata wani dan dunungu a cikin irin wannan canba canba da ake na masallacin nan sai aka bata wata kenan guda daya sai ta zama bata zuwa ko ina tunda dama mahaifiyarta ta ce duk abin da yake cikin nan zan wakilta shi ya zama mai kula da masallaci da'iman yana masallaci sadaka sai kuma Allah ya karba cewa to duk da cewa walaisa zakaru kal namiji ba zai zama kamar mace ba to ya mace ma Allah ya karbe ta ta zanna ta yi ma masallacin hidima sadaka sai zama ba ta fita kullum tana cikin masallaci kullama da kala alaiha zakariya ba duk lokacin da shi zakariya ya fita ya je wani harkarsa in ya dawo ya shigo cikin masallaci shine almihrab aka kawo mata abinci lokacin da za ta ci inda safe in an kawo mata dumame ko da ranar an kawo dan wake da da manja waje da inda haris kan sai ya samu wani kuma abinci kuma tare da ita idan lokacin rani ne zai iya samun abinci irin na damina a gurinta 'ya'yan itace kala-kala idan kuma lokacin damina ne zai iya samun abincin da ba a samun sai a lokacin rani kala-kala allah maɗaukakin sarki ya abin nan ya kawo mata ta eh, bayar allah ga abincinki sai zo samu abinci kuma a gurinta da ana kawo mata ba matsala sai ta ce a za a ɗauke kwana sai a kawo sai ta ce to yanzu ya kawo kuma sai samu wani abincin to abin sai ba shi mamaki tun yana shiru yana kawo da kai sai dai ce bari bincika in ce saboda idan kana tarbiyyar mutum idan ka gan shi da wani yanayi daban to dole ka bincika musamman 'ya'ya mata duk abin da ka gani sabo dangane da lamarin akwai bukatan ka yi bincike dan ka tantance ka tabbatar menene kuma ya aka yi saboda haka shine Allah madaukakin zai ke ce kala ya maryamu sai ya ce ya maryamu anna laki haza ta ina kika samu wannan abincin ina kika samu abinci kala huwa min sai ta ce daga gurin Allah madaukakin sarki ne kaga yanzu ba zai samu damuwa ba amma in wani ne yake kawo mata hankalinsa ba zai kwanta ba ko yau dole sai ya bincike san waye kuma me dalilin da ya yasa yake kawo mata in mutumin kirki ne a lokacin sai hankalinsa ya kwanta idan ko ba mutumin kirki ba ne sai kuma ya dauki mataki to amma kuma sai ta ce masa huwa min indillahi ai daga gurin Allah ne kenan wannan abincin daga aljanna ake kawo mata Allah madaukaki ke aiko mata abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya mata wannan gata saboda Allah ya karbe ta taimaka masallaci hidima to in dai za ta ci abincin irin wanda zakariya yake kawo mata to za ta buƙaci fitsari za ta buƙaci bahaya kuma in lokacin al'ada ya zo za ta yi kaga wa'ina abubuwan duk za su iya fitar da ita a cikin masallaci musamman irin masallatan da wanda ba a irin toilet din nan a ciki dole za ta bukaci fita lokacin da ta fita kuma ba ta ciki to amma yin daga aljanna ake kawo mata mai cin abincin aljanna baya bukatan fitsari baya bukatan bahaya baya bukatan kuma al'adu irin na mata na wata watan nan ba ruwanta da wannan sau da aka kenan kaga za ta iya zama shekara guda ta kuma ba ta bukatan komai a waje sau da aka za ta iya zama a cikin masallaci na tsawon lokaci in shekara ta kama za ta iya tunda ba wani buri ne da ita abin nan ba damuwan ta kawai mutane sun fita ta zo ta gyaggyara masallaci ta ji kawo ruwa ta eh, gyara sahu ta yi menene menene kafin mutane su zo su masallacin su cal a wanke an jera komai da komai ita kuma ta koma cikin eh, nata mihrabin sannan ta ci gaba da wato kenan ibadanta to saboda haka zakariya sai mamakin wannan abun sai ya ce inna Allah yarzuqu man bi bighairi hisab tabbas Allah madaukakin sarki yana ta wanda ya ga dama wato kenan ba tare da yayi bincike ba wannan iko ne na Allah to mu ji malam da zakariya rabbahu qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba hmm. innaka sami'ud du'a to yanzu wannan abu ya fasa wani kurji da yake cikin annabi zakariya zakariya shi ma a lokacin shi bai taba haihuwa ba ga maman maryamu bata taba haihuwa ba ta roki Allah ya bata haihuwa sai ya bata ya ta gari saboda haka da ya zo sai ga ga abinci da ya zo sai ga ina eh, ya annai laki hada da cewa min indillahi saboda haka kuma yayi confirm cewa eh lalle daga gurin Allah ba da kukin sarki ne dan haka a lokacin shi ma sai gira sai ta kama shi sha'awar shi ma ya samu da sai ta kama shi to haka zai ce okay to na riga na gano gurin gidan yar kenan hannatu addu'a ta ta roki Allah ko to ni ma bari na yi Allah ce hunalika cananka da a zakariya shi ma annabi zakariya sai je ci gaba da roƙon ubangijinsa ya kwana yana sallah ya kwana yana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba shi da daga cikin addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji hamli min ladunka zuriyatan tayyiba ina son ka ban zuriya tayyiba amma min daga gare ka irin zuriyar da kake zaba ma mutane mai albarka ka gana nan ya roƙi ɗa ya roƙi bayan ɗan kuma zuriya wadda take mai albarka saboda aka shi ma sai roƙi wannan Allah maɗaukacin sarki innaka ka eh, sami'ud du'a'i lalle kai mai jin addu'a ne tunda ka ansa addu'ar hannatu ma ni wato kenan kamar ka nake ko kamar ta nake yau in laifi take yi ma ina yi in laifi nake yi ta ma tana yi da ina da gajiyawa ita ma tana da gajiya duk da gajiyawanta da laifin da kuma ta roke ka kuma Allah ka bata ko yau kamar yadda nana asma'u irgin gidan shehu sanan take cewa kam da aka misali lam takib da lam takib rajahu ko yawa ya karimu habli eh, mina ne tana addu'a tana cewa Allah ubangiji mai karimci Allah ka bani kaza kaza kaza sai ta ce kam da aka misali. da yawa mutum misali na mai laifi mai gajiyawa mai taurin kai mai kaza mai sabo mai mai ya roke ka kuma lamta kibdo du'ahu baka wofintar da addu'arsa ba da ya roke ka ka amsa ni ma duk da laifina da kaskanci na da da gajiyawa ta Allah ina ka ni ma ka amsa mu to hakan nan annabi zakariya shi ma yayi yace innaka sami du'a lalle Allah madaukakin sarki kai mai ansa addu'a ne wa nadatuhul mala'ika فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله بارك فيك هنالك كو Eh, eh, eh, manadatul mala'ikatu sai mala'iku sai suka kira shi yayi addu'a addu'a nan da annabi zakariya yi daga shi sai ubangijinsa yake yin ta a cikin masallaci da dare daga shi sai ubangijinsa haka yake yin ta wasu kafafen tarihi ma suka ce da daddaren zai tashi ya baro gidansa ya zo cikin masallacin baitul mikdas ya rufe windodi ya kashe fitillu shi shi kadai ya kafa goshinsa ya addu'a kuma a ɓoye dan karma wani ya ji saboda tsabar munajati tsakaninsa da gowansa kalisatan lillahi yake wannan al'amarin nasa amma duk da haka sai Allah ce fanadatul malaikatu kawai sai kawai wata ran kwatsam sai ya ji mala'iku suna kiransa ko qaimun salli fil mirab yana tsaye yana sallah a cikin masallaci duk duniya an tafi an kwanta shi kuma ya zo masallaci yana sallah in ya su sujada sai ya addu'a in ya dago ya ci gaba da karatu sallah in ya tafi sujada sai ya addu'a hakan nan wato kenan yake kwatsam sai ya ji mala'iku suna kiransa a cikin masallacin yana cikin sallah me suka ce masa sai ji annallaha yubashiruka bi yahya zakariya ba da ɗa kake so ba ta kwanta da hankalinka Allah yana maka albishir wato kenan da ɗa wanda yake mai suna haya Allah yana inna laha yubashiruka ko Allah ya mana maka albishir kaga nan al'adar mu ta Hausawa ta dace kenan in an yi aihuwa yara su ruga a guje za su je albishir ko yawwa kaga wannan idan an yi aihuwa a mutum ana bukatar wato kenan a masa ah, bushara da wannan Allah yana maka bushara da da mai suna Yahaya wato kenan Yahaya Yahaya kaman fi'ili ne ko fi'ili ne mudari wasan maituhu Yahaya li Yahaya mai kun ila radda amrullahi fihi sabil wani mutum ya rasa da ya rasa da ya rasa da in ya dafi dan sai mutum ya haifi dan sai mutum wani balarabe in ya haifi dan sai mutum da ya zo aka haifi wani da sai ya sa masa suna ya haya rayuwar karkashin rayuwar kenan gaba ɗaya ko <laughs> saboda ya rayu ya ce wasan maituhu ya haya li ya haya na kira shi da suna ya haya dan ya rayu amma fa lam yakun <laughs> ila radd amrullahi fi sabili wannan kuma bai sa al'amarin Allah ya abin ba shi ma ya hayan ma sai mutu kuma makon ya haya sai ya zama ya mutu <laughs> yace wannan bai kange wato al'amarin Allah madaukakin sarki ba to wannan aka ce masa an masa bushara sunan ɗansa ya haya musaddiqan bi kalimatin min Allah kaga albarka kenan ko ya haya ya gaskata kalmar Allah madaukakin sarki ya gaskata wato kenan kalmar Allah maɗaukakin sarki kalmar Allah maɗaukakin sarki a wancan lokacin za ta iya zama wato kenan littafinsa za ta iya zama annabawansa za ta iya zama addini ko wa qala al-awfi war rabi'u bin anas huwa awwalu man saddaka bi isa ibn maryam kenan a fassarar su kalima eh, musaddiqan bi kalimatin dinnan to kalimatin dinnan annabi isa yake nufi saboda ai annabi isa aka fara haifa ko a kan ne kuskure ashe maryamu ne ta fara zuwa ko uwar mahaifiyar annabi isa ne to a nan da fahimtar wannan malamai da al'aufi al'aufi yake cewa da rabi'u bin anas ko da wanda suka tafi matafiyarsa sun ce huwa awwalu man saddaka bi isa bin maryam shine farkon wanda ya gaskata da isa dan maryamu kenan akan wannan riwaya bayan annabi zakariya ya yi addu'a to bai samu ɗa ba har sai da ita kanta na na maryamun ta samu ɗa aka sa masa sunan kalmar allah maɗaukakin sarki ko aka ga tsakanin ita lokacin tana wannan zaman a cikin wannan masallacin ba wani lokaci aka samu ba kuma ba ciki ta dauka wanda yake mai tsawon lokaci ba ta fita kawai sai mala'ika ya zo sai hura mata ran dan a cikin ta ran da ta samu cikin a rannan ta ta rene shi a rannan ta haife shi saboda ba bi mamaki bane a ce an fara haifuwan annabi isa dan maryama kafin wato aka haifi annabi yahaya to aka sauda sai gaskata da shi wato in mun dauki kalimatin min Allah ya zama anan wato kinan isa dan maryamu ne wa qala qatada wa ala sunanihi wa wato shine farkon wanda ya fara wato kinan an ce musaddiqan bi kalimatin min Allah ay musaddiqan ala sunanillahi wa min hajihi ya gaskata sunnar Allah da kuma manhaj na Allah tsarin da Allah madaukakin sarki yake tafiyar da mutane a wannan lokaci wato kenan na addini ya gaskata addinin Allah sannan shi annabi ya sayyidan kuma shi shugaba ne Allah madaukakin sarki ya mai da shi wato kenan shi shugaba ne wanda yake wato mai haƙuri mai kuma iya shugabanci kuma shi shugaba ne fil ilmi wal ibada a lokacinsa ya fi kowa ilimi don dama ai daga cikin complaint din da a cikin surta eh, maryam cewa yayi wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fa habli min ladunka waliyan yarsini wa risu min ali yaquba so da shi yana karantarwa a masallaci kuma ba shi da da saboda haka kaga duk lokacin da iya mutu to wa zai ci gaba da karantarwa saboda daga cikin damuwarsa na Allah ya bashi da shine ya samu wanda zai zo ya gaje shi ya ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci a cikin wannan masallaci na Baitul Maqdis don haka kaga kenan shi sayyidan ne fil ilimi shugaba ne a ilimi don haka shugaba ne kenan a rayuwa ga wato kenan gaba daya a wannan lokacin ibn abdulsalam yake cewa ai sayyidan din nan ana nufin alhalimu attaqi mai sanyin hali kuma mai tsoron Allah madaukakin sarki sayyid ibn musayyib yake cewa a'a huwa alfaqihu alalim shine malamin fiqhu kuma wato kenan malami da sauran wato kenan abin nan sauran ilmumuka wa hasuran sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi alladhi la ya'ti nisaa shine hasur wanda ba wanda wato kenan harkar mata bata dame shi ba kullun yana masallaci yana ibada kullun yana ina yana azumi kullun yana eh, eh, ka ina kana azumi yaushe zaka yadda mace ta zo kusan ka ka kwana a masallaci kana kana kana sallah to hakan nan Allah madaukakin sarki ya sanya shi saboda kokarin ibada ne kuma wato kenan ba abin nan ba wa nabiyan sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama annabi min salihin daga cikin salihan bayi saboda kaga albarka nawa albarka kaca kaca Allah madaukakin sarki ya tanada don haka addu'an annabi zakariya Allah maɗaukakin sarki ya ansa ta saboda haka duk lokacin da mutum zai yi addu'an da to ya addu'an da din ya zama salihi ya zama da nagari ya kuma zama addu'ar ta bi zuriyar wato kenan gaba daya kamar yadda wa'annan suka karantar da mu wa nabiyya min salihina ay hadhihi bisharatun thaniya sannan wannan kuma wata bishara ce bayan an bashi dan salihi sayyidan din sai kuma Allah ya ce masa zai zama nabiyan mina salihin zai zama annabi a cikin salihai da haka yanzu kaga an kara masa bushara bishara kenan ko yawwa bi ya haya wadda take nuna cewa annabi haya in ya girma zai zama annabi ba'dal bisharati bi bayan an yi bishara Allah maɗaukakin sarki ya masa bishara za a haifa maka ɗa kuma ɗan zai zama shugaba ɗan zai zama mutumin kirki ɗan zai zama mai ilimi kai zai zama ma annabi kaga nurin ala nurin kenan ko yawwa wa hiya a'la min al-ula kuma a ce ya zama annabi a cikin salihan bayi wannan ya ma fi ɗaukaka akan wancan din don inda an bashi da ne mutumin kirki da sauransu kaga dai wannan riba ne amma sai aka zama da shi annabi kuma salihi a cikin wato kenan annabawan ma kamar yadda Allah madaukakin sai ke cewa wa ummu Musa ah, inna raduhu ilayki wa ja'iluhu al mursalina lokacin da a mahaifiyar annabi musa ta ɗauki ɗan ta jefa a ciki ɗan lokacin ta zama babu makawa kawai ko dai ta bari a zuwa kashe shi ko ta ɗauka ta jefa shi allah sai mata ilhama wa na ila ummi musa a nadhihi mun yi mata wahayi ki ci gaba da shayar da shi fa idza kifta alayhi farqihi bil yammi in kin ji tsoron matsala dauke shi ki jefa shi a cikin kogi la ta kafi wala ta zani kar ki ji tsoro kuma kar ki bakin ciki kaga nan eh, Allah madaukakin take ce mata yace mata to yace mata wa afana ila ummi musa anirdihi kaga umarni ne ko ki shayar da shi fa iza khifti alaihi kaga labari ne fa alkihi fil yami wani umarni ne kuma la ta khafi wa la tahzani har yanzu umarni ne guda biyu inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi wannan kuma bishara ce sannan sai ce waja iluhu minal musalina za mu sanya shi kuma daga cikin mursalai bayan Allah wanda yake nagari kaga wannan bishara ta ƙarshe kuma har ta fi waccan don Allah zai zama da shi manzo daga cikin wato kenan manzanni falan mata hakaka zakariya eh, alaihi salatu wassalam hadhihi bushara lokacin da annabi zakariya ya samu tabbacin wannan bushara cewa zai haifi da ɗan zai zama mutumin kiki kuma zai zama wato kenan annabi daga cikin annabawa ah, wa aka za ya ta'ajjab sau da aka sai abin ya bayan dinga ba shi mamaki min wujudul walad ya za a yi ya samu da bin ba'adil kibiri bayan wato kenan ya tsufa a lokacin shekarunsa ba su gaza ɗari ba matarsa kuma a lokacin shekarunta ba su gaza wato kenan 99 ba ita tana yace shekara 99 shi kuma ya dan haura ɗari ko ɗari da uku ko kuma wani abu makamancin wannan amma a wannan lokacin kuma gashi ba Allah ne ya faɗa kaga wato kenan sai dai kawai ta al'ajabin kawai haka za amara Allah haka za amara Allah eh, eh, amru Allah azimun la ya'juzuhu shay'un hakan nan al'amarin Allah yake al'amarin Allah mai girma ne babu abin da wato kenan zai ga zai zai gajiyar da shi Allah madaukakin sarki ya ce ga abin da zai faru kuma hakan zai faru dan haka ba abin mamaki bane qala rabbi قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال سيدنا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام يتشي ya ubangiji ina mamaki anna ya kuna li gulamun ta yaya zan samu ɗa wa garba lagani alkibaru gashi tsufa ya same ni wa a akir sannan matata kuma bakarara ce wanda yake ba ta aifuwa kaga wannan abin wato kenan da abin mamaki hakan zai faru Allah madaukakin sarki sai bashi an sace masa kaza kallahu ya fa'alu ma yasha hakan nan ubangijin ka yake aiwatar da abin da ya ga dama Allah madaukakin sarki yana aiwatar da wato kenan abin da ya ga dama ai haka zal amru hakan nan al'amarin yake qala rabbi ji li aya sai ce to shikenan ya qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ba illa ramza وذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والبكير annabi zakariya ya ce rabbi ja'alli aya Allah ka samun wata alama wato wannan kaman ɗoki ne Allah ya ce masa zai haifi ɗa Allah ya ce masa ga irin siffan ɗan so da aka sai ɗoki abin ya shauki ya ɗebe shi so da aka sai yake so Allah ya sanya masa wani alaman da da zarar matarsa ta ɗauki ciki kuma ya riga ya fahimta sabar wata kenan ka san in mutum yana shauƙin abu ya kan yi begensa maza maza ya zai samu wannan tabbacin da aka shi ya sa ya roƙi Allah madaukakin sai ke sa masa alama kala sai Allah madaukakin sarki ce to shikenan za mu sanya maka abal alama to ya Allah wace irin alama ce ce ayatuka Allah tukallima nas salasa layalin ta ayamin illa ramza idan lokacin ya zo in lokacin ya zo duk daren da matarka ta dauki ciki to mun baka kwana uku ba za ka iya magana da mutane ba bakinsa ba zai iya magana da mutane ba kwata-kwata in zai faɗa ma ba zai faɗu ba abinda zai yi a wani lokacin kawai sai dai ramzu shine wato kenan ishara alama sai dai ya rika nuna haka ban kurma in ya zama dole saraka yana masallaci sai dai kwana yana sallah ya ina yana azumi ya kwana yana sallah ya ina in yana bukatar wani abu sai dai ya alama amma baki ba zai budu ba Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ya zama wato kenan alama a gare shi dan haka tunda Allah ya baka wannan ni'ima al'ada shine idan Allah ya baka ni'ima sai kai shukura sai ka gode wa Allah madaukakin sarki da haka sai Allah nusar da shi akan wani ce wazkura baka kathiran da haka kai zikiri ka ambaci ubangijinka mai yawan gaske zikir anan zai iya zama sallah ma'ana ka ci gaba da yin sallah zikir anan zai iya zama wato kenan karatun littafin da aka saukar masa domin Allah madaukakin zikir na cewa alqur'ani da zikir qur'ani kansa zikir ne zikir zai iya zama wato ambaton Allah subhanallahi wa bihamdihi ko tasbihi ko tamidi zai iya zama istighfar rabbi firli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim zai iya zama duk wani aikin da zai iya kutantar da kai zuwa ga Allah don haka Allah yake masa wasu kun rabba, ka ka ambaci ubangijinka wato kenan da yawa ka zama kana kusa da Allah sosai kwarai da gaske ka matsa wajen ibada saboda ta nuna alaman shukura da haka idan Allah maɗaukakin sarki ya ma mutum ni'ima to abin da ake bukata ya a samu wato kenan shukura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ayyura Asarar, athara ni'matihi alaihi Allah yana son idan ya ma bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar a jikinsa ya ci ya sha ya kuma taimaka wa wanda suke tare da shi kaga kowa zai san akwai alamar wato kenan Allah madaukakin sarki ya masa wato kenan ni'ima din wannan kuma yana daga cikin nau'i na shukura wato kenan shi ma wanda aka kike wa zukura baka gafiran wasabbi kuma ka rika yin tasbihi to yanzu anan kaga abin da masu balaga malaman balaga suke ta zikirul kas ba'adal am da ce wazkura baka kathiran ka ambaci ubangijinka kai da yawa sannan sai ce wasabbe kuma kai tasbihi to tasbihi baya daga cikin ambaton ubangiji eh yana daga ciki ko in kace subhanallah zikiri ne subhana rabbiyal azim zikiri zikiri subhana rabbiyal ala zikiri ne amma ko bayan ya ce kai zikiri mai yawa sai ce kuma kai tasbihi wannan saboda ya nuna muhimmancin tasbihi din kenan ya nuna muhimmancin wato kenan tasbihi sabbi bil ashi kai tasbihi da marece wal ibkar da kuma da kuma safiya kullun da safe kai zikiri kullun da rana kai zikiri wannan kamar ishara ne na cewa kenan kullun mutum ana bukatan akwai azkarul yawmiya wanda ya kamata a ce yayi su da safe bayan sallan asuba kafin rana ta fito ko kuma ko da rana ta fito ma zai iya yi sannan da la'asar kafin rana ta faɗi ko kuma ko da rana ta faɗi ma wato kenan zai iya yi manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta da mu azkar da yawa sai ce wanda ya karanta kaza da safe ga irin kariyar da Allah madaukakin sarki zai bashi ko kuma taimako ko lada ko wani abu makamancin wannan wanda ya karanta kaza da yamma misali daga cikin su akwai sayyid al-istighfar yace in mutum ya karanta shi da safe in ya mutu kafin da rana ta fadi yana daga cikin yan aljanna in kuma ya karanta da yamma Eh, kafin rana ta fito cikin daren nan ya mutu to yana daga cikin 'yan aljanna saboda haka yana da kyau mu samu irin waɗannan littafai irin su misalin eh, addu'a'u eh, min alkitabi wa sunna ko kuma azkarin yawmiya ko hisnul muslim ko du'a'ul musajab da sauransu akwai irin wannan wato gidan azkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musaimul zance su ina ganin saboda lokaci naktafi bi hadha al-qadr wa natawakkal ala Allah za mu dakata anan insha Allah ta'ala Allah muna roƙonka ka gana da mu abin da muke karanta Allah ka shirya da mu da shirye ne ke ce Allah ka ba mu ikon aikata abin da muka fada daidai daga farko zuwa yau Allah madaukakin sarki ya amfanar da musu Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan su abinda muka kuskure Allah ka ganar da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara gafarta mana

bayan mun je darasi sai na gagar samun nutsuwa sai na sake sallah su ko ba su sake sallah ba ya matsayi na da su ke <laughs> a to matsayi ka da su inda ka zaba ka da sallah ya kaiwa ya kamata ka nuna musu idan ba ka nuna musu ba su sallar su tana nan in ka nuna musu kuma sai su je su rama eh Allahu a'lam wanda yake cewa da wayar da tarihi an ce wanda ya kashe sayyidina Hamza shine ya kashe Musailamatul Kazzab eh haka ne to malam me yayi yaya kuma shi abin din sai kasance daga baya rayuwarsa yaya ta kasance rayuwarsa ta musulmi mana mutumin kirki tunda ya dawo ya musulunta ko da ya dawo ya musulunta Allah madaukakin sarki ya yafe masa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu wa tawbatu jubbani ma qablahuma da musulunci da tuba suna sharewa abin da yake kafin su idan duk laifin da kai kafin musulunci in ka musulunta ya Allah ya share wannan duk laifin da kai kafin ka tuba in ka tuba Allah madaukakin sarki ya share wannan duk da cewa bayan ya musulunta din annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ganin sa saboda tunowa da sayyidina Hamza amma wannan wato kenan abin ne na mutuntuka ba wai dan Allah bai karbi sa ba da aka yace masa yace masa anta washi lokacin da yazo yace na'am an ta hamza sai ce al’amur kama kar balagaka sai ce fa da ta Allah ara da haka fa kai ne wahashu ce kwarai kai ne ka kashe hamza bai ce kwarai ba sai ya ce hakan nan dai al'amarin ya kasance kaga bai munin ladabi ba sai ce to da Allah da yadda za ka gani kana dan kaucewa in na ganka sai na tuno babba fana da abin da ya faru da shi to amma ba wai dan abin nan ba insaniya ce kuma lokacin da ya kashe hamzan a da ya kashe tilka kazzab shi da kansa ce hazihi bi tilka na kashe wannan babban arne dan na fanshi kaina saboda kashe wancan babban sahabi wato kenan da yi. dr ahmad ya ce ya faɗa haka ne dan zuciyarsa ta samu tsawa amma tun da daga da ya musulunta allah ya riga ya yafe masa wallahu ala to yana take cewa na kasance ina yin azumin litinin da alhamis hmm. to kuma idan sitta shawwal ta zo ta hmm. zan daina sitta litinin da alhamis ne ko ko zan ci gaba a to dabara ta rage game shiga rijiya ai sitta shawwal ai ana yin sa a cikin wata guda ne kuma kwana shida ne kawai saboda haka zaki yin litinin dinki da alamis dinki game da kika saba kuma ki samu sitta shawwal din a cikin watan gaba ɗayan sa eh in kuma kin dauke shi gaba daya kika shigar da litinin da alamis a cikin sitta shawwal dinki babu dalilin za a ce hakan bai yi ba wannan yace malam muna roƙonka sakamakon wannan karatu da ake yi mana da kai da limamin wannan masallaci din kuna yi mana karatu muna roƙon a sa mana koda su ɗaya ne a cikin sati wanda za mu dinga yi ko dai kai ko kuma liman wannan shi ne roƙon da ya karatu to ga liman nan a kusa saboda haka sai wata takarda da wata kungiya wanda ake cewa tsarin nafsu din nafsu development da ba sunan ta kenan suka aiko suka ce takarda ne takardar neman taimako ƙungiya mai suna a sama tana neman taimakon ka wato wanda ya ji wannan labari kenan a bisa ayyukan alkhairi da suke gudanarwa na yau da kullum daga cikin ayyukan da take yi a yanzu ta sa gyaran makamartun da suke cikin garin damba muna buƙatar maganin feshi domin a yanzu muna mun fara aikin feshi kuma muna da a hannu don yanzu bai fili lita goma ne a hannun ba saboda haka muke bukatar maganin feshi din ko kuma abin da za mu samu maganin feshi din idan har kai wanda muke bukata ka samu dama sai ka tuntuɓi wa'annan mutanen akwai malam salihu hassan akwai malam aminu umar akwai bello ibrahim akwai bala mai gari akwai abubakar safiyan abubakar safiyan yusuf wannan sunayen wanda za ka iya tuntuɓa kenan ko shehu isabu ko mana addu'an abdullahi sufi ko aliyu ibrahim alimani duk wanda ka samu a cikin nan idan